بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله بركة مدونة رانا تليتنين كو يو لتنين با إن الله يسا من شاروا لا فيها منا دا أزمي تقوس يو تقوس ga watan Ramadan hijiriya 1445 ɗaya ƙirgen kuma yau goma sha takwas ne ko? sha takwas ga watan ah, march 2024 Allah Ubangiji ya mana taufiki Allah ya amsa mana ibadunmu Allah ya fi mana kurakuranmu jiya mun gama suratu at-takwir idan shamsu kuwirat ko yau za mu shiga suratul infitar suratul infitar idan sama'un fatarat idan sama'un fatarat wannan ita ce aya sura ta 82 a ƙur'ani tana da ayoyi guda nawa guda goma sha tara ita ma 'yar makka ce ita ma suran a makka aka sauke ta da ittifaƙin malamai yanzu in kun duba suratun naba makka nazi'at makka abasa makka idan shamsu kuwirat makka idan sama'un fatarat makka duka wa'annan makka ne amma gobe wacce za mu shiga in allah ya kai mu bi idnillahi ta'ala wailul lil mutaffifin ita kuma makka madina ita makka madina wasu kuma suka ce madina ce ma duka wasu suka ce akwai 'yan kaɗan wadda makka ne wasu suka ce ita ce ma farkon wadda ta sauka a madina so da aka gobe za mu fara sura ta madina duk waɗannan biyar ɗin don ku riƙe biyar a jere ɗin la'alla ranar da za mu zo muna ɗan tambayoyi game da abin da ya gabata la'alla mu shigo da wannan tambayoyin guda biyar ɗin nan duka makka ne makkiya ne to ita ma sura ta gabanmu wannan idan sama'un fatarat sura ce yar makka insha Allah ta'ala har yanzu tana nuna ba tana mana magana kan tashin kiyama ta wani babi ta babin cewa duniyar gaba ɗaya Allah zai wargaza ta A za a wargaza duniyar yadda za ka gaji da gida ka gaji da abu eh? ko za ka tattare ka bar shi a ce a cire wannan abun a rusa wannan a wargaza wannan to bangijin kiyama ta zo haka zai wargaza saman nan gaba ɗayanta ta rikito taurarin da kake gani an ce ado ne a sama Allah subhanahu wataala ya sa su fado yanzu kamar a ce fankokin nan don muna zaune ɗin nan su ta rikitowa rufin yi ta rikitowa kaga akwai matsala to sama ne sama ne za a mata da abin da ke cikinta to ita ce suran da za mu fara yau insha Allah ta'ala alarama a karanta mana wannan sura insha Allah ayoyin da sauwaka gaban ka na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim idha as فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت idan sama'un fatarat Allah ubangiji yake cewa idan sama ta tsatsage to kun ji karatun da muke ta yi dinnan, nan daga suratu amma din nan haddun nan gurin duk ana gaya maka da zai faru ne game da ran tashin alkiyama ita ma wannan suratul infitar din da sama'un fatarat imamu ahmad ya ruwaito hadisi yake cewa duk wanda yake so ya ga tashin ranar tashin alkiyama a idonsa kamar gata nan a gabanta to karanta wa'annan surori din suratul takwir wanda mun faɗe ta jiya a karatunmu na jiya mun ce suratul takwir da kuma suratul hud to nan gurin kuma aka ce mana suratu takwir da suratul infitar wannan da take gabanmu da kuma suratul inshiqaq wannan su ne surori guda uku to Allah yake cewa idan sama ta tsatsage in sama ta tsatsage kawai za ka ga tana wargajewa daga kana tsaye kawai kuna kallo tana tsatsagewa tana bubbudewa ta tsatsage idan ta tsatsage kamar yadda Allah ya faɗa wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ne. wa nuzzila al-mala'ikatu tanzila in ba ku manta ba a suratu amma wa futihati sama'u fakanat wa futihati sama'u fakanat abawaba nan ma idan sama'un shakka idan sama'un fatarat za ta tsatsage za ta bubbude za mu samu can gaba kuma idan sama'un shakkat wa yawma tashaqqaqu sama ka tuna mana ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da sama za ta tsatsage da wargaje bilgamami a yi anil ghamam kaga ga gajimare fari sun zo sun zagaye mala'iku suna gefe mala'iku su kare zaka gani mala'iku kuma wa nuzzilal mala'ikatu tanzila ubangiji zai sauko da mala'iku kuma nan domin su zo su yi hisabi wannan idan sama'un fatarat kenan a lokacin wa idal kawakibun tatarat idan kuma tauraru suka zubo suka tarwatse suka zama na awawwatse duk abin da zai faru kenan duk abin da zai faru kenan in kiyama ta tashi wanda abu kowa sai ya ganta wa idhal biharu fujirat a lokacin kuma kogi koguna za a hargitsa su zama waje guda ai faqtada al-ma'ul adhbu bil da kogi mai daɗi da marar daɗi duka za a kwaci ba su waje guda kamar yanzu ne a ce maka da kunu da nono da mirinda eh? da ruwa da zobo da kunun zaki kunun ma da na koko da na tsamiya da na kanwa da kunun gyada da juice din kankana da na abarba da irin juice din ma wanda kana ganin sa ido ma ka san akwai matsala juice din avocado dukka haka za a hada maka waje guda a kwaci ba haka kogi zai zama ubangiji zai hargiza su in ba ku manta ba a wani karatu kuma muka ce kogin ma zai zama wuta wuta zai zama idan biharu sujjirat za zama wuta nan kuma fujjirat fajjar allahu ba'daha ala ba'din fakhtalat a za su sai su haɗe su zama waje guda a ranar tashin alkiyama wa idal quburu bu'thirat a wannan ranar kabarurruka za a cakuɗa su bu'thirat yadda za ka sa hannu kana tona ƙasa kana fito da yara in suna wasa a kan yashi ba za su zo da kayan abun kwankwalati su zo da abun mai sunansa 'ya'yan carbi da ƙwayoyin abubuwansu su bibbinne a ƙasa in su zo za su yi haka suna to haka za a yi da kabari kwakwaci boci kawai sai dai ga mutane suna fitowa sai dai ga mutane suna fitowa kar ku manta fa dukkan mun na haka za a mana fa lokacin mun zama kashushuwa an zama ƙasa haka za a haɗa ka ka taso babu uwa babu uba baka san gabar ba baka san yamma ba baka san ciki ba baka san waje ba baka san inda za ka je ba kai kaɗai kuma za a tashe ka to kun ga rana ce rana ce mai tashin hankali duk abin da muke karantawa na wa'annan tashin hankalin wa'annan ranaku mutum ya yi kokari ya ga shin wai zuwansa gurin tafsirin nan da ya ji wa'azi me ya karu da shi me ka karu da shi kun san wa zai gaya min ta za a yi za ka yi ka gane ka karu da wani abu in ka zo wajen tafsiri ba sai tashi ba na shi ne kawai shi ne kawai a ga aikinka ya ƙaru a ga kana da in ka zo gun tafsiri ka ji karatu sai gobe ko a yau ɗin sai ka ga an faɗi wani aikin da da ba ka yinsa yau ka fara to zuwa tafsirin ka yi amfani ko akwai wani abu ko da baka bari ba amma a zuciyanka ka ji ni na ji abu kaza ba kyau daga yau na bar shi na kudura ba zan yi shi ba aikinka ya ƙaru zuciyarka ta zama mai tausayi ka cire wani abu ka ce bari in yi saboda an ce kaza aikinka ya ƙaru yanzu jiya mun yi maganar salatu sallan walaha sallan walaha kina yi idan kina yi kin ci gaba yau kin yi in ba kya yi daga jiya da aka yi magana kin fara wani shiri ka fara yi wannan shine amfanin ka zo masallaci shine amfanin ka zo karatu me ka samu canji na rayuwarka me zuciyarka ta canja wannan shine ka amfana na gaya muku jiya na ce akwai babban mutum da muka taba wani mitin da shi aka ba shi shawarwari da yawa so sai buɗe baki sai ke ce shifa duk mutanen da zai hadu da su in dai ba amfanar da shi za su yi ba to me amfanin haduwa da su su haɗu su gaya masa duk abin da dama ya sani ko shine tsarinsa ai wannan ba haka bane a gaya maka abin da baka sani ba dora ka akan wani abu sabo yana rike da biransa babban mutum ne girmansa ya kai duk inda aka ake abin nan a ƙasar nan Najeriya yace shi shi ya ji yanzu an zo an gaya masa wasu abubuwan da da bai san su ba a rayuwa da zai karu da su shi ma ya karar da wasu to ne shine amfanin <clears throat> zuwa gurin karatu kana jin wa'azu suka sannan duk abin da Allah yake labarta mana wai shin mun muna tunanin <clears throat> in aka tashe mu cikin masifa ne za mu tashi amma ayyukan mu na kwarai duk masifan da za a tashi a ciki kai ba za ka ji wannan wahalar ba wa idal quburu bu'thirat <clears throat> in har kabarrukan na aka wawwatse su aka za su aka burtso mu waje to a ranar aliman nafsun ma qaddamat wa akharat kowace rai za ta san me ta aikata me kuma ta jinkirta ba ta yi shi ba kowa sai ta gani in ba kuma ta ba karatun jiya mun fada mun karanta ayoyin da suke nuna a ranar ma dan wuta ma zai gane dan wuta ne dan aljanna saboda za ga ayyukanka damin sabon nan na kwarai ɗinka za gan shi a nan to nan ma alimat nafsun ma qaddamat wa akharat rai za ta ga abin da ta aikata da abin da ta jinkirta ta ita aikata ita ce ranar da fulani suke cewa gitamboji ko gitamboji akwai matsala akwai matsala sosai shi sa wannan rayuwar mutum ya bi a hankali daidai gwargwado daidai gwargwado in an faɗi abu ka aikata yadda za ka iya kuma shi Allah da rahama Allah da yake so lalle sai mun shiga aljanna shi haka yake so lalle ubangiji baya so mu shiga wuta to shi sa duk inda kaga za a sama mana sauki ubangiji sai ya mana sai ya mana za a ce maka ka ciyar da dukiya in an ce ka ciyar da dukiya fa ba in kana da dubu hamsin ba shi ake nufin ka ɗauko dubu hamsin ɗin har ka ciwo bashin dubu goma ka ƙara sittin ka ciyar ba fa a'a in kana da dubu hamsin ciyar wannan da aka ce ka yi ɗauki ɗari biyar ka sa ka riƙe dubu arba'in da tara da ɗari biyar in zakka aka ce ka yi ta wajiba ɗin ma fa ba wata tsayar ba ce fa saboda rahamar ubangiji yanzu kana dubu hamsin muƙaddara dubu hamsin ta kai zakka muƙaddara dubu hamsin ta kai zakka wa zai gami nawa ne zakkan dubu hamsin in muƙaddara kuɗinka ya kai eh, dubu hamsin ya kai kuɗin zakka sai aka zo aka ce hajji ya sahura yau fa kuɗin zakkan kiyaye? kuma sai ya shekara shekara guda zai yi nawa ne zakkan dubu hamsin a shekara naira dubu ɗaya eh eh. eh da nawa naira dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin dubu hamsin in ya kai dubu ɗari fa dubu biyu da ɗari biyar shekara guda fa wani da aka gaya masa ya ce toyo ko shi shi wannan ya fi tabar ya fi tabar kwana biyu ne wai ya kwatanta maka ba abu mana lalataccen abu irin taba ya ce wani aiko tabar kwana biyu ma za a sha da ita ko mu ce goro a kwana biyu wani wani maciyin goron ba ya ci na dubu biyu da dari biyar ba to recharge card fa to kai ga abin da ya fi haushi ma na san ku mata ku ne ma ka fi shiga cikin wannan abu wani abu ne fi ba ku haushi a harkar kuɗin ku data ko na san shi za a faɗa banda kuma data akwai na biyunsa duk a hada suke ne ki saka naira ɗari haka fa za a yi a cikin cefane ne ma aka ja ɗarin a ɗan daure a sa sai kin zo bayan awa uku za ki yi waya sai ki haka sai a ce you are count islo? <laughs> Ha sai ka duba ka ga an zuke ka rasa me kai aka zuke a sati biyu data ma ba za ta ci maka dubu ɗaya ba ko wannan ɗan mai sunan abu kolin da za ka yi to amma saboda rudin shaidan, rudin shaidan sai a zo ana yawo da abin sadaka naira hamsin da za ka ci da sai cin yanzu kudin maginki ɗari da hamsin yanzu kika taɓa hamsin zaƙin miyan zai yi kaɗan ya yadda ki ji zaƙin yau kaɗai ki ji ɗacin har abada haka yadda ba garraka za mu zo mu samu aya a gaba shi yasa Allah ke cewa ya ayyuhal insanu ya kai mutum ma garraka bi rabbikal karim me ke rudin ka game da ubangijinka alkariyim mai girma mai kirki mai nagarta ta iya ƙarshe mai baiwa mutum yana da karamci ka zama mai karamci ubangiji alkarimu ne mai karamci in ana maganar karamci shine duk abin da zai taba maka mutunci karka yadda da shi koda kuma kai zaka cutu wannan shine karamci da ake yi koda kai zaka cutu <clears throat> misali yanzu ubangiji shari'a ta umarce mu mu zama masu karamci inna allaha karimun Jawwa. allah mai karamci ne mai baiwa to shi yasa musulunci sai ya haramta mana abubuwan kaskanci kai in za ka yi wa ɗan uwanka to kai masa mutunci ka mutunta shi musulunci ya hada mu gori saboda karamcin musulunci musulunci ya hada mu walakanta junanmu musulunci ya hana mu mu walakanta kanmu kar mu walakanta kanmu duk inda zamu je abu zubar mana da mutunci kar mu je gurin ko me zamu samu kuma a gurin musulunci ya hana kar a bautar da mu mu zama muna bauta akan abin da bai taka kara ya karya ba bai taka kara karya ba na ta baku misali ledan taliya ta 600 gara ma yanzu ne 600 a lokacin da muka yi zaɓe ledan taliya naira 260-270 ne na'am amma a baka ledan taliya leda ko ba katon ba fa ledan taliya guda ɗaya je ki dangwala muna kallo ki dangwala ki zaɓi abin da suke so ko da za a kashe ku ko da za a bautar da ku a ɗauki ledan taliya a baka cikinan matsiyaciya taliya ka ci mata tare maka da olsa saboda fulawa ne fulawa kuma kun san cutar da fulawa yake ciki muna da white poison muna da white poison guda uku white poison guda uku abinci ne amma poison ne duk wanda yake yawan cin su sai zai halakar da lafiyar jikinsa na ɗaya gishiri na biyu suga na uku fulawa wannan duk ba alkhairi a cikinsu fulawa fulawa mamantala fulawa fulawa na da ke gani ai matsala ce ba za ku gane ba galibi masu ulcer in sun ci biredi ulcer tana tashi ko ba ta tashi tana tashi me suga ya nisanci fulawa ya nisance ta akwai abin da ya fita fulawar nan za mu iya tamu ta gida mai sauƙi kuma kakanninmu ita suke yi yanzu kana so sai ka yi ɗan wake akwai garin rogo akwai garin alkama akwai dan waken wake me yasa ba za mu yi na waken ba me yasa bahaushe ya kira shi dan wake ya ce dan fulawa ne ai dan wake ya kira shi sai ka samu wake ka nika ga dawa yanzu muna da dan wake muna da dan dawa da dan alkama da dan garin alabo duka wannan natural ne sannan mutum ya gane lafiyansa wannan duk ina magana kan taliyar da za a ba mu cuta ce ma ma raka bi rabbi karim me kake ruduwa game da al'amarin ubangijinka ka ruka zama rudadde ka ci gaba da aikata sabonka sayyidina umar Allah ya kara masa yadda da ya karanta wannan aya ubangiji da yake tambaya me ya rudar da kai game da ubangijinka mai girma sai na umar da ya karanta wannan ayar ya kai kafiri wannan ana mai sabo ake maganar shi ya ayyuhal insanu ya kai mutum mai sabo ma raka bi rabbikal karim me ya rudar ka kake ta yin sabo game da ubangijinka me ya rudar da kai game da ubangijinka kake saba masa sai na Umar da ya karanta ayar nan sai ya bada amsa kamar yana bawa Allah amsa yace ma garraka bi rabbikal karim me ya nudar da kai game da ubangijinka sai sai na umar yace gharrahu wallahi jahluhu yace na rantse da Allah jahilcinsa da Allah ne ya yasa yake haka duk wanda ya san Allah ba zai yadda ya zama yana dumu dumu cikin sabo ba dumu dumu baka tuna Allah kai ka zama makaryaci maganar ka in zaka yi in baka yi karya ba zaka ji daɗi ba <clears throat> ka zama mayaudari ka zama maha'inci zaman aure wani iri ake yi mata ba mutunta miji miji ba mutunta mata kishiya ba mutunta kishiya uwar miji ba mutunta sirka sirka ba mutunta uwar miji babu amana in ka dawo tsakani da Allah kuma zuciyarmu kawai ba ta aiki idanmu ne yake aiki me yasa nace zuciya ba ta aiki in zuciyarka tana aiki duk abin sabon da zai faɗo maka zuciyar nan za ta ce ubangiji fa yana kallanta amma sai mu rufe zuciyar sai mu buɗe ido wai abin da idan mu bai gani ba shikenan sai mu yi abin da muka dama in ka je gurin da ba a ganin ka za yi abin da ka dama baka san ubangiji na kallon ka ba shi yasa wani zai yi sabo wani malami kai cikin yan baya ya ce sabon Allah ai babu sabon da aka hana duk abin da ka sani na sabo an barka ka yi amma akwai sharuɗa duk wanda zai cika sharaɗin nan ya je ya saba Allah duk abin da yake so ya yi babu damuwa aka ce malam me aka ce in dai za ka yi sabo ka je gurin da ba Allah gunda Allah baya ganin ka in dai ka je gurin da Allah baya ganin ka wannan ka yi sabon ka ka yi abin da ka ga dama Allah ba in ko ba zai ganka ba to ba zai kama ka ba ka san ko babu gurin to zama na ana jin kunyan ubangiji kake jin kunyan ubangiji Allah ka yafe mana ma garraka bi rabbil karim alladhi khalaqaka fa sawwaka fa adalaka shi ya halice ka ya daidaita ka fa adalaka alladhi khalaqaka ai alladhi khalaqaka ya halicce ka fa sawwaka ai ja'alaka sawiyan ya saka asete fa adalak ai mu'tadil alqama muntasibaha ya zama da ka seti mai kyau dan adam kenan babu wanda aka yi wa halitta mai fasali mai kyau irin dan adam ka gaya min wata halitta da ubangiji yayi wanda ta kai ta dan adam kyau da tsari da fasali sai ta dan adam to Allah fa shi ya maka haka amma kuma kake ruduwa kake saba masa kake cin mutuncin ubangiji kake walakanta shi ko mai gidanki ki dau wannan abu karki taba shi karki kaza a lokacin da ya samu kina yi ai akwai matsala ke kanki kina saba masa kin samu baki mutunta shi ba wata matar ita kadai haka za ta zauna ta kuka tana cewa mutumin nan shi ya tafi neman cefa shi ya nemo min kaza shi yayi kaza shi yayi kaza amma na masa kaza na yi masa kaza ta da hankali ya za a yi na ha'ince shi ya za a yi na masa kaza ita kaɗai zai ta kuka saboda mijin shi yake mata kaza shi yake kaza wani mijin ma saboda babu cefa ne an samu tashin hankali ce ki hakuri, zan bar garin barin je in yi sati biyu a wani guri ya je na sati biyu a wani guri ke kuma kina saba wa mijin kina cin amanar mijin kina cin amanar ubangiji a lokacin da ya je yana mutuwa a kanka a lokacin baki san wani irin challenges ne suka zo gabansa ba a kanki ya shanye ke kuma kina cin mutuncinsa to wannan fa a miji ne ke faɗa ina kuma ga ubangiji ne za ka yi wa haka kuma duk wanda zai saba wa mijinsa ya ci mutuncin mijinsa ko ya ci mutuncin abin amanarsa face ya hada da ubangiji duka wanda ya ci amanar aure ya ci amanar Allah ya ci amanar miji kar ki je ko ina baya nan ki tafi gije kar a taba min kaza a tafi ai gidana ban yadda kowa ya shigo ba ki bari a shigo ‘ya'yana ba na son kaza a kansu ba na nan sai na dawo kuma ki bari su yi to wannan mai gidanka mafa inda Allahi a ku wanda ya fi girma wajen Allah shine wanda zuciyarsa take da kyau ka gyara zuciyarka wallahi kyau ba a fiska ba ne kyau a zuciya ne kyau a zuciya ne zuciyar nan kuma ita ce kan kat in an gyara ta shi kenan sau nawa za ka gama ce kyakkyawuya-kyakkyawuya da komai amma ka ji an sako ta me yasa saboda zuciyar ba kyau sau nawa za ka ga miji yana mutuwa kan matar da in kai ka rasa ma wai me yadda kuke faɗa din nan shi don allah wannan wannan wannan me ya gani auro amma ku ji ana kullum magananta yana kullum ita saboda me yasa zuciyarta tana da kyau tana kula da shi tana mutunta shi tana kimanta shi tana girmama shi duk wannan shi ake dubawa ba kyan fata ba bakin kaza ba bakin kaza ba ubangiji ita yake dubawa dai mahaukaci ne dai mutum mahaukaci ne akwai mijin da aka ce har dukan zamatar tana yi wallahi ta koro shi waje ta sa sakata wallahi kuma wallahi yana zaune da ita saboda wannan mahaukaci ne duk matan za ta doki mijinta kasan zuciyar ma ba ta da kyau to ya fifita kyanta da wasu abubuwa na alakansa da ita ya fifita shi akan mutuncin rayuwarsa akwai mazajen ma za ka samu ba irin walakancin da ba sa yi wa mace amma tana nan tare da shi wallahi na rantsa muku da girman Allah akwai abin da ban taɓa tsammani zai faru ba mata ta zo ta samu da yatta ba ita ta haifi yar ba yar ya duk ake cewa ko yar kishiyarta amma kafin nan uwarta ta zo min da yarinyar tana gidan miji su sai dai ba su shawari duk tambayoyin da ake da ake yi wa dan adam sai da na musu wannan tambaya suka ban amsa ni ce aje a raba auren nan kar ku yadda da yarku ba kwana ba su sun neman ba su da amana ba na ce aje a raba auren nan suka ce ha amana mu za mu yi ta bi a haka za ku bi eh kun san aikin mutum mijin nan wallahi tallahi ba irin giyan da baya sha wannan giya za a masa wa'azi za a yi tabi a hankali ana fatan ya bari to bari ku ji abin da fi sharri wallahi tallahi billahi uwar da kanta da ke faɗa da ya dukkan malam zai iya zuwa yayi sati da 'yan mata a ɗakinsa a ɗakinta wallahi tallahi ita ta fita ta koma wani waje babu ruwansa da ita yayo mata sabbin kishiyoyi 'yan matan banza fa wallahi tallahi amma kuma ana zaune kuma sun amince a ci gaba da zama in ke aka baki in ke ce kika san haka don Allah wani shawari zaki ba yarinyar nan ta ci gaba da shi za a lalata mata addininta. wani zai ce magana nasiha duk nasihan da ka sani an yi na ce to ya kuka da iyayensa iyayensa iyayensa suna goya masa baya na ce irin wannan suna zama sirkan ƴaƴanku nawa muna da ƴaƴa biyu yanzu kuma kina kina fatan ku samu ƴaƴa na uku ke yanzu yaya ta ita za ta koma za ta ga mai Allah zai yi da nan na ɗauki waya na na sa blacklist kar ma a sake samu na gaba ba da shawari na ba wani abu alladhi khalaqa fa sawwaka fa adala fi ayyi fi ayyi menene fi ayyi suratin ma sha rakkaba kaza fasara fi ayyi suratin ma sha rakkaba Allah ubangiji ya saka ka a suran da ya ga dama wani fari wani baki wani ja wani kaza wani kaza amma abinda nake gaya muku inna akramakum indallahi atqakum ƴaƴanku wajen neman miji banda gaggawa banda gaggawa ki yadda kawata wancan ta yi aure wancan ta yi aure wancan ta yi aure yanzu zamana na layi ya yawa wanda za su zage ki a zaman layi, in za ki auren wace uwar za su miki ina ruwanki da zaman ki layi ya yawa babu gaggawa ki yi haƙuri ki zai zo amma mai albarka kar a wani ya zo ni kawai yanzu ni dai a samu a yi aure ni za ki zama desperate kannanta sun yi aure waye wani sharaɗi ne aka ce dole sai ya ta yi aure sana aure da kanwa ai sai eh, waye faɗa kanwa ta zo ta samu wanda ya mata ko aure da ita ya kuma fa ta ci gaba da tafiyanta haka Allah ya kaddara mata rayuwanta ita kuma amma mu zama muna da gaggawa kowane ne kawai ni kan yanzu ka ce ka yadda za a min aure shi sa yanzu tambayan aure ma ake zuwa kawai sai ka ji an daura aure an je tambaya kawai da yarinya ta ce ni fa in ya tafi ba dole ya dawo ba a daura a daura kuma a dauro miki bala'i babu gaggawa ku bi a hankali samari masu neman aure babu gaggawa a bi a hankali a yi bincike ki bincike shi ya bincike ki ba shi dama wane anguwar mu kaje kaza ne kaje kai duk tambayin da ka kake so amma abin da muke mantawa in zaka sa wanda zai aure ka je bincike ko ke ko kai zaka sa ta ta yi bincike a gare ka akwai abin da muke mantawa in dai amana tsakanin mu don Allah wanci karki gamsu da ni sai kin je kin yi bincike ki sa iyayenki ke maki amma abin da nake so duk abin da kika ji na sharri a kai na da baki gamsu ba don Allah ki zo ki ce min an ce min ni an ce miki ni kaza ne ni kaza ne ni kaza ne don Allah ki gaya min in ma za mu wargaje ba za mu yi aure ba ni dai ki gaya min inda gaske ne ni in gyara mutane suna da sharri watakil sharri za su yi don karki aure ne in karya ne in ce karya ne ba haka ba ne in ba su fahimce ni ba in ce ba a fahimci ba ga yadda yake ke ma ki ce masa duk abin da ka je a gare ni ka zo ka gaya min ka zo ki gaya min wance ke fa an ce ke kaza ke kaza ke kaza gidan kuma an ce kaza an ce kaza to da Allah ta ina ka ji waje kaza ne aka ce min kaza a to ai su wanan nan abun tsakaninsu da mahaifinmu kaza da kaza ba gaskiya bane amma bari in sa ka je ka tambayi wani game da abin da aka faɗa a gidanmu sai ka tura shi wajen wani wanda ya san ƙarya ne sai je cewa wallahi ƙarya ake musu an ce musu kaza ne yarinyar nan an ce min ni fa kaza ce a kanta zo ka gaya mata wancan ni fa gaskiya an ce min ke kina da matsalan kaza kina da matsalan kaza wasu ne suka gaya maka eh to ka je ka sake tambayin wasu su wane da wane da wane su ma wannan maganar ta taba zuwa kuma sun san ƙarya ne akai na aka faɗa sai ka ga ka aure ta a wanke ke ma kin aure shi a wanke amma ba ma bincike haka kawai ka fara je kawai gaggagagagaga kawai an tafi yadda ka zo shi ma haka ba zai harba ki waje kuma haka zaki tsane shi da wuri baki bincike halayensa bai zo ya fara miki halin da yawa 'yan mata su zo wallahi malam ne ai ban san hakalin halinsa yake ba ruwanki ko ce ka ni dai ka abun ba a haka to wannan ɗabi'ar mu ne hausa fulani kuma tana cutar da mu dole mai yi haƙuri mu hausa fulani muna da zaton alheri da yawa sannan mutum ɗaya zai iya zuwa ya ba mana yarinya mu ce mun yarda da ita ko kuma mutum ɗaya ya zo ya ba miki mutumin da zaki aura ki ce kin yarda da shi mutum ɗaya ko shaida ma ɗaya aka ce shaida ma an ce ya kai biyu kuma wanda ya ba miki shi dinnan ba adali ba sai kin samu adali a mutumin kirki ki tambaya a can in ya zo ya faɗa sai ki ce to bari ki ƙara bincike wani don Allah me ya yi wani yake sannan duk mutumin da ya zo ya ce karki bincike a kansa yana tsoron ki bincike to daga nan ma ya faɗi da kansa ya dace wance fa karki yadda sai kin yi bincike gidanku su yi bincike a kaina su kuma tsananta ban yadda a yi bincike sama sama ba a tsananta amma ni amanin da nake so don Allah in an yabe ni kar ku faɗi yabo yabo kan ai wannan wani abu ne amma in aka ce ina da matsala a ki zo ki gaya min ni da ke mu tattauna wanda kika san naki ne zaki ce to ni fa gaskiya haka nake yadda aka faɗan nan gaskiya aka faɗa in zaka auren a haka ka auren in kana ga da matsala to kar ma mu fara amma kin san haka ita ce ɗabi'ar ki wata cikin matsalar ta shine to shi kenan dai na'am alaramma sai Allah ce kalla bal tukazzibuna biddin mm. wa in عليكم لحافظين كراما كاتبين نعم يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار الفجار لفي جحيم yes. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدرك وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله سبحانه وتعالى كلا بل تكذبون بالدين كلا أليس الأمر كما تقولون أيها الكافرون يقول كافرين الأمر هو كما يدى كوكو كيف أدابني tukadzibuna biddin ku a matsalar ku shine kuna ƙaryata ranar tashin alkiyama kuna garin kamar ba za a tashi ba kuna musantawa wa inna alaikum lahafizin kuma yadda al'amarin yake kuna da wasu waɗanda suke kiyaye ayyukanku suke rubuce shi duk abin da mutum ya aikata akwai mala'iku suna rubuta shi inna alkhairi ne a rubuta inna sharri ne su rubuta Allah cikin rahamarsa inna alkhairi ne a rubuta ma goma inna sharri ne a rubuta ma ɗaya in ka saba wa Allah ɗaya za a rubuta in ka bi Allah goma za a rubuta wannan Allah bai mana duk gata ba ba ma asumi ba wanda ba zai sabo ba sai wa suwaye ba ta sabo mala'iku su kaɗai ne babu wanda baya kuskure sai mala'ika in ka cire mala'ika ba wanda baya kuskure har annabawan Allah suna kuskure amma Allah yana gyara musu kuskuren a lokacin Allah baya barin su kan kuskure suna yin kuskure ubangiji zai gyara musu amma mala'iku babu kuskure don har annabawan Allah a iya samun kuskure ina kuma ga mu dukkan masu kuskure ne haka annabi ya faɗa to amma cikin rahamar Allah kuskuren mu aka bamu wata dama na istighfari zuwa ga Allah subhanahu wataala na barin abin da kake mara kyau na ka. wanda ba ba ya fi maka ba ɗaya za a rubuta in kai alkhairi a rubuta goma in alkhairin suka yawa su shafe kuskuren ka duba rahaman Allah fa a gare mu wa inna alaikum lahafizin ubangiji ya ce a gare ku akwai masu kiyaye ayyukanku ya fazo na amalakum suna kiyayewa suna rubuce shi ga ma aikin sunan kiraman masu mutunci da girma ne kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa ma garraka bi rabbikal karim to shi ma Allah ya sifanta su kiraman masu mutunci masu girma katibin sun iya rubutu sun iya rubutu suna rubutawa duk abin da ake aikatawa za su rubuta shi yadda ubangiji ya umarce su haka za su yi da shi ya alamuna ma tafalun suna sane da abin da kuke aikatawa ba abin da yake boya musu suna rike da shi ba za ka yi goma a rubuta bakwai ba ba za ka yi shida a rubuta sha takwas ba a'a sun san ka'idodi wanda ubangiji ya umarce su da izinin Allah da ƙarfin Allah innal abrara lafi na'im ubangiji yake cewa lallai mutanen kirki to yanzu an dawo kan mutanen kirki za a faɗi game da ranar tashin alkiyama ya suke innal abrara lallai mutanen kirki lafi na'im a wannan ranar suna cikin ni'ima Allah ubangiji ka sa muna cikin suna cikin ni'ima wayanda suka bi ubangijinsu suka eh, suka sauke farillan kansu suka nisanci sabo to suna cikin ni'ima a duniya yadda Allah ubangiji zai ni'imci zuciyarsu da zikirin Allah to zo malamai sun fara gaya mana ya za ka yi ka gane kai kana da ni'ima tun daga duniya ya za ka yi ka gane yadda za ka gane kai mai ni'ima ne a duniya shine bakin ka kar ya bushe daga zikirin Allah a ce kana da lokaci da za ka ke zikiri sau nawa kake zikiri zikirin kuma da yadda annabi ya ce a yi zikiri ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kathira ubangiji ce kuke ambaton Allah ambato mai yawa shi ta ga wasu da carbin su a hannu dan ma yake tunatar da su ubangiji mutum zai ɗau carbi ya riƙe ya ce yana so daga ƙarfe kaza zuwa kaza ya yi wannan carbin kamar rawun goma sha biyar haka duk rawun ɗaya ɗari kenan ka yi dubu da ɗari biyar sai ka zaɓi wani zikirin misali salatin annabi allahumma salli ala muhammadin wa sallim اللهم صل على محمد وسلم ala صل على محمد وعلى ال محمد Ibrahim, wa ala ابراهيم وعلى ال انك min ka ja ɗaya. a ce a wuni zaka yi dubu da ɗari biyar in istighfari ne astaghfirullah astaghfirullah wa tubu ilai astaghfirullah wa tubu ilai astaghfirullah wa tubu ilai annabi a wuni in ya zauna guri yana baya yi kasa da ɗari to cikin kai mai ni'ima ne yawan zikiri cikin kai mai ni'ima ne yawan saukan qur'ani ba sai azumi ba fa ba sai a azumi ba yawan karatun qur'ani na ta ba ku kissan wata mata da mijinta da suka gayyato malamin mijin gidansa abin da muke da makarantu din nan eh, wasu mazajen suna zuwa irin makarantun da matansu suke malam Allah ya saka da alkhairi karantar da ake muna ganin canji a wajen iyalanmu wani ma ya dan dauki wani abu ihsani ya bawa malami to sun saba suna dan gayyatar mutane zuwa buɗe baki gidan sai aka ce yau bari mu gayyaci malam sai a gayyato malam malam ya zo ya buɗe baki a gidan mata da mijinta suka yi tare da miji to mata ta bar kuɗinta ko dubu takwas ne ko dubu sha takwas kuɗi dai dubu dubu haka suna ajiye malami kuma kuɗi suna gefensa karfa ku ce ya ɗauki saurara ku ji me ya faru to ina jin ana ce an ce gobe sallah ne ana gobe sallah so gaice shi mala ya gaya aka bar kuɗi a ƙasa kun san in an ce gobe sallah ba a rufe karatun qur'ani ba malam sai ya dauki ya dauki kuɗin nan sai ya buɗe qur'ani sai ya sa musu cikin qur'ani sai ya ɗau ƙurani sai ya ɗora a sama bayan malam ya gama buɗe baki ya tafi aka nemi kuɗi sama da ƙasa aka rasa mata ta ce ni da na kawo abinci ba kamar can na ga ya zauna ba <laughs> kusa da kuɗin ce iya nan ya zauna ko kuɗin nan ka matsayi? ita ni ma anan suke shiru sai suka fara to malanta daban <laughs> ka san fara samun matsala kun san mutanenmu su matsalarsu wai in ka yi din ɗinsu wai har abin alherin ka ba za su ba sa su in ka musu laifi wai abin alherin ka ba wannan wauta ne dan malam yayi sata sai ko eh a daina zuwa daukan karatu gunsa <laughs> malam mutum ya cire matar daga makaranta daina zuwa makaranta amma fa yana bai gamsu ba yana cewa kai na san malam anya ni fa ban yadda shi ya dauko dinnan nan ba tana cewa ko mm, mm. oh, afuwan matar ce take cewa in mm, ba yadda za a yi yana musu wa'azin kaza yana wa'azi yana cewa in san kaza ni fa zan masa magana a a karka masa magana anya dan mu wanke zuciyar mu ga ci a kyale an ce dan isar bana ina manta ta amma ina zan karrabo mana ita ina jin ko an ce sai wajen wata takwas ne ko wata tara ko wata goma ma sai mijin sai ya daure sai ya yi masa magana ya ce malam ni fa akwai da yake cimin rai a zuciyata malam ka zo ka sharuwa <laughs> ka zo ka sharuwa a gidanmu mun aje kuɗi dubu sha takwas ko dubu dawa ko dubu kaza wallahi kana tafiya muka neme su muka rasa me yake nufi malam ka kwashi sai ce ni yanzu azumi wajen wata nawa wajen wata goma ko wajen wata kaza ya ce eh sai ce to akwai ƙur'ani da kuka bari a gurin akwai ƙur'ani ni da na tashi na ga an bar su abin sai na sa a ƙur'ani aka je aka ɗau ƙur'ani aka buɗe aka ga kuɗi yanzu kuna nufin tsakaninku da ƙur'ani daga ramadan sai ramadan wannan shine abin da nake so na faɗa yanzu ashe ƙur'aninku daga wancan shekaran sai wannan shekaran da suna karanta shi kullum fa da ran sallah muƙaddara ran sallah hutu ne hutun karatun qur'ani washe gari hutu yanzu aka yi sati bayan azumi kam ai qur'anin ki fasinal qur'anin ki na gida ya dace kuma a sake tsara sabuwar sauka in a ramadan kwana uku kina sauka in ma a can ba za ki iya ba sai ki ce to duk kwana goma ko duk wata ɗaya in samu sauka ɗaya aƙalla dai in kika bi a wata ɗaya wata biyu wata uku za ki iso inda kuɗin nan yake balle ma littafi kana sa abu kankara ko sai ka gansu yace zu kuna nufin wata takwas ba a taba qur'ani nan daga kai har ita sai kuma aka fara bawa malam hakuri aka fara kaza sai kuma kaunarsa sai ta shiga zuciyarsu fiye da duk yadda kake tsammani duk lokacin da ka zargi mutum da abin da ba haka ba in Allah ya wanke shi to kai kuma zaka shiga damuwa zaka shiga nadama zaka ƙara sonsa zaka so ma ka yi masa wani abun arziki da zaka kyautata masa to shine Allah subhanahu wataala ke gaya mana inna alaikum lahafidin kiramin katibin ya ya'lamuna mata tafalun inna abrara lafi na'im masu yan aljanna suna cikin ni'ima tun daga duniya cikin ni'imar da Allah zai musu shine zai ba su daman zikirin Allah subhanahu wa ta'ala sannan a cikin kabari zai musu ni'ima na kwanciyar kabari ba za su sha wahala ba za a fada da kabarin ka girman ta kamar duniyan nan ko rabin duniyan nan ko wani abu babba za a maka ga haske ga mala'iku da zo suna hira da kai a baka kwanciyar hankali a cikin kabari ma na'im sannan ranar lahira kuma gidan aljanna Allah ka samu na ciki wa innal fujara su kuma yan banza mutanen banza lafi jahim suna wutar jahim Allah ka tsare mu yaslauna ha yau Madin za a jefa su a cikin ranar tashin alkiyama za a sa su a cikin wutar jahanna wutar jahim din to su kuma daga duniya ma suna cikin kunci duk kafiri tun daga duniya na cikin kunci saboda baya zikirin Allah baya zuwa masallaci baya zuwa sallah annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya same shi na tashin hankali sai ya je fara sallah sai ya fara sallah annabin ya shiga damuwa qur'ani sallallahu alaihi wasallam ko ke yau damuwa ta same ki kin kasa bacci ba kya samun yin bacci in kin zo bacci buɗe wayarki saka qur'ani sashi a gefen kunnen ki ikon ikon za ki bacci mai daɗi sannan cikin abubuwan da damuwa duk da zamu zo mu tattauna in Allah da cikin karatuttukan wanda mutum wani haka zaka ya samu kuncin rayuwa kuncin rayuwa za mu tattauna matakai na fita daga kunci na rayuwa don Allah ku tuna min wannan topic din saboda mata mun san matsalolin da kuke ciki wani matsalolin rashin shawari wani matsalolin wauta aka samu wata wawuya ce sai kana ta tunaka ka gane tana da wauta duk abin da zaka zance ai wallahi ta baya kyautata mata baya kaza ashe ba shi bane ita ce wawiyar dole sai an yi yadda ba zai iya ba zai iya kyautata mata ba saboda wautanta to wannan yana saka mana kunci a zuciya rashin wayo na mace da rashin kwarewa na iya zamantakewa shi isa 'yan mata kananan nan yake kyau kafin su yi aure ake koya musu zamantakewa a cikin gida za ku koya musu zamantakewa ta bangaren koya musu girki suke rike miki girki suke yin dawainiyar kaza suke yin dawainiyar kaza sannan ku ke kawo musu problems da za su ke solving da kansu sannan ku ke nuna musu abubuwan da kwakwalwansu za ta ke setawa ko a cikin gidan wani kin masa laifi ya za ke haka kin je kin bashi hakuri da kika bashi hakuri me ya faru tsakaninki da wance ya aka yi ku koya musu conflict resolution resolving in conflict tun suna ƙanana shi yasa amfanin makarantun mu din nan ki sa amfanin irin waɗannan makarantun ka sa su a makaranta eh yau yarinya ta yi laifi an mata kaza an hada su a group an yi kaza an yi wannan yana ƙara saka musu waye kiraman katibin innal fujara lafi jahim suna cikin wutar jahim yaslawna yawmal din za a saka su a ciki wa ma mun anha bighaibin wannan fajiran ba sai su ɓoyo su ɓuya wa mala'iku ba ba za su ɓuya ba haka za a kama su idza dakhaluha haka za a saka su laysa haula al fujar an adabi jahannama bighaibin ba za su ɓuya ba game da azabar wutar jahannama yawmal jazai yawmal qiyama yahtariquna biha za a kona su da ita wa ma adraka ma yawmuddin wai ya ma ya sanar da kai game da ran tashin alkiyama din nan ka santa summa ma adraka ma yawmuddin Allah sai kara jaddadawa yace wai ka san ma menene ran tashin alkiyama din nan yanzu a baka amsa za a gaya baka ɗaya daga cikin halin ranar tashin alkiyama yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ranar da wata rai ba za ta na wata rai da komai ba mamarka za ta shiga wuta lada ɗaya ne kawai za ka ba ta bar wuta ta shiga aljanna wallahi ba za ka ba ta ba wallahi tallahi sai dai ta shiga wuta wallahi ba za ka ba ta ba in dai a taɓa naka ne wallahi ba za a yi ba sai dai in ta za ka yi in Allah ba ka ikon ceto za ka cuta amma in dai sai an taɓa ladanka wallahi ba za a miki ba mijinki duk kusancinki da shi ubanka duk kusancinka da shi ɗanka duk kusancinka ba za ka ce yau bari a taɓa wani abu nawa kaga wasu suna rudan kansu a ce in ka bi shehi kaza in ka bi iri kaza in ka bi abu kaza a ran kiyama zai tare ka daga kaza zai hana kaza zai hana kaza duk annabawan Allah duk annabawan Allah ranar da tsewon kiyama ta yi yawa babu wanda ya isa ya je gurin Allah ya nemi a je a yi hisabi babu wanda ya isa duk annabawan Allah sai an zaga kansu haka za mu tafi ru mu je gun annabi Adam ya ce ba zan iya ba na taɓa sabo guda ɗaya sabo ɗaya fa mu tafi annabi musa hu ya ce ina na isa wannan ranar ko kun san yadda take ku ba ku sani ba ne in je gaban allah ta ya zan kalli allah to har a ruɗe ka ce akwai wani malamin ka wai ran kiyama zai taimake ka tafi gurin annabi isa ya ce ni da ake ce min ni allah ne ake ce min jesus mai kaza a tafi gurin har a zo gurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine zai ce ni allah ya bawa ni allah ya bawa ni allah ya bawa ana laha ana laha ana laha ku zo mu tafi in an zo gaban allah ba zuwa zai ce kai allah ka cece su allah ka a'a annabi zubewa zai a gaban allah ba ku sai da fadawa suke gaban sarki ba to haka annabi zai zuba a ƙasa ya sunkuyar da kai ba zai iya daga kai ba ya yi kalmomin da wallahi annabi zai kalmomin da bai bai taba yin su ba a duniya a lokacin zai yi su na jinjina ga Allah da girmama Allah da yabon ubangiji Allah sai ce ya Muhammadu daga kanka roƙi za a baka nemi ceton za a baka ceton faɗi abin da kake so sannan annabi fa annabi fa ku duba fa daɗin Allah Ɗan gatan ubangiji shi ma da zai zo ɗin sai ya zube amma har ka yadda ka rudu har ka rudu akwai wanda wanda zai tsare maka wani abu ran kiyama yau mai firul mar yau mai firul mar min min akhihi wa ummihi wa bani wa sahibati wa akhi li kulli min min yawmin yudin sha'ru yuguni kowa yana ta kansa to sa Allah ke cewa yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah duk wani abu ranar Allah ne shi kadai shi yasa ranar idan Allah ya tara mutane zai ce limanil mulkul yawm yawa na mai mulki ne isa ya magana kala rawiyo ya ce wai sai ya taba sarkin Kano ya ce ka daga hannu ma ya ce yana kusa da sarkin Kano ya taba wannan kala rawiyo yana faɗa kaman a raha amma dan ya nuna muku isriya wallahi babu duk sarautar mutum babu wanda ya isa yi yana ta kansa ma ina ma ya san inda yake to kar ka rudu ka tsaya ka yi aiki wannan ayyukan wallahi su za su cece ka ka faranta wa mutane rai taimaka wa mutane kar ka yadda ranka yake ɓaci azumin nan yanzu yau kwana nawa yau bakwai ko bakwai ko takwas yau in mun yi takwas nan da sati uku fa ba ma gurin nan sati uku nan gaba ba ma wannan gurin sai kuma mai rai to me ne zaki tada hankalinki ka bi abubuwanka a hankali Allah ka sa ibadunmu karbaku ne allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh